Ibrahim الرحيم الإمام ابن رجب ta'ala yake ce mana a cikin للتافي ناسا nasa, علم السلف على الخلف khalaf, على علم khalaf. yana mana bayani akan al'ulumu ghairun nafi'a ilmoman da ba su da amfani ya ce daga ci akwai ilmin sufaye ilmoman da sufaye suka kirkira suka danganta su wanda ya kai su ga hululi da ittihadi da wahdatul wujudi ko da kuma abin da suke ce mishi al'ibaha da abin da suke ce mishi hallu mahzurati shara'i to shine sai yake cewa wa adkhalu fi hadha tariqi a wannan hanyar tasa ta sufanci da sunan gyaran zuciya suka shishigar da ashiya a kafiratan abubuwa masu yawa laysat min ad-din fi shay'in ba su da alaka da addini ko ta kusa sufaye suka kirkira abubuwa da yawa waɗanda ba su da alaƙa da addini suka shigar da su a cikin addini da kuma sunan ne da sunan tazkiyatun nafs wai tsarkake zuciya ne fa ba'dha za'amu wasu sun cewa a cikinsu annahu yahsulu bihi tarqiqul qulubi cewa idan suka yi waɗannan abubuwan to na sa zuciyarsu su zama zuciyarsu ta zama mai taushi ai manzo Allah sama zamma qaswatal qalbi ko wa sahiba qaswatil qalbi annabi sallama ya soki qaswatul qalb al ibn rajab ne wannan littafin yana da littafi qayyim mai kyau sunan littafin zammu qaswatil qalb littafi ne haka juzi'i cikin ƙanana ƙananan littafansa kamar wannan yake sunan littafin zammu qaswatil qalb ya kawo abubuwan da asbabu qaswatil qalb daga cikin abubuwan da suke jawo zuciyar mutum ta bushe to sufaye wai saboda su guje ma qaswatul qalbi sai suka ki tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi wanda su ne suke kawo taushin zuciya suka kirkiru nasu suka ce wai idan sun aikata wannan abun to tariqu biha qulubuhum zukatansu na zama masu taushi ba za su zama qusatul ƙulubi ba daga ciki kalgina kaman waƙe waƙa kai ba waƙe ba waƙa bandiri ai waƙa ai rawa ana rangaji wani malami na yake ba Allah ji kan shi ya rasu ya ce lokacin lokacin lokacin in suka je gidan mala bakar gumi kai idan malam abaka gumuwai ya zo da shi da sheikh lawal abubakar in ka zo gidan alhaji baba baba ahmad shi yaron alhaji baba ne khadimin alhaji baba ahmad ne sai malam lawal abubakar ya ce saba ina ishiriniya sunan shi malam sabo <laughs> sai ce saba ina ishiriniya sai alhaji baba sai ya gintsa baki shi ko ba za ku karanta qur'ani ba sai dai sai dai ishiriniya shi ke nan wai sai malol abubakar sai ce sai ce alaga malam alqur'ani wa'azi ne bai da daɗi amma ita ko ishiriniya za mu karanta mai rawa mai juyi sai ce sababan baiti a gaban ma alhaji baban sai a ba da baiti sai su je su tashi su dan juya wannan fa didda ne ko to sufaye sun ɗauki waƙa. daga cin abubuwan da idan aka yi mutum ya yi zai kawo masa taushin zuciya shi na limam al yake musu raddi aiki cewa tuliyar kitabu fa atraqu lahifatan lakinnahu itraqu sahil lahi فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي فأتى الجناء فكذبا بتراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله wani zmarun ونغمة فاجر فمتى رأيت إبادة بملاهي يا شرقة ما ضر دين محمد وجنا عليه ومن له إلا إذا تلي الكتاب إن أكرنت القرآن أن كرنت القرآن فأترقوا شسر أجرج الزقي كما سنجوا أزي لا خيفة باطورا أن في تكجيبا لكنه إتراق ساه الله كرخ دقيني نمي ربكنوا دواتا ka kula alkitabu alayhim littafin Allah ya musu nauyi nan ma ra'au taqidahu bi awamirin wa nawahi saboda alqur'ani yana musu da baibayi yace ka ayi kaza ayi kaza to wannan ya musu nauyi fa akal jina'u amma ana zuwa da waka kan zuba bi taraqasu sai ka ganta kamar kudaje suna rawa yace wallahi ma raqasu li ajlillahi ba ruwan Allah da wannan rawar da suke ita duk ana kaf ana buga dindufa wa mizmarun da sarewa wa ni'matu fadirin da da rera waka irin ta fasiki shi kuma ta ra'aita ibadatan bi malahi shi ka taba ganin ibada da kayan kiɗa yace ya firqatan yace ya wannan kungiya ma zarra dina muhammadin ba abin da ya cutar da addinin annabi sallama wa mallahu ya gajiyar da addinin annabi sallama illa kamar ita doguwa kasida ce wannan baito ta biyar ne na yanko muku daga ciki ta kai baiti talatin al-imam al-qayyim yana musu rabbi a cikin littafin sa izasatul lahfal da kuma littafin sa madarijus saliki fi manazil iyyaka na abudu wa iyyaka nasta'in yana kawo abubuwan da suke yi yadda suka dauki waƙe a waƙa da rawa a matsayin addini warraƙas da kuma rawa aljina warraƙas dama ya tasahaban ko tare suke tafiya duk inda ka samu rawa to akwai waka duk inda ka samu waka to za a yi rangaji in dai za ka zauna inda ake waka to duk wani jemin ka wallahi sai kanka ya ɗan kaɗa shi ne ai malam da aka jawo aka jace sai dai a ce haramun ne amma ba za a ce ba daɗi ba to waka na da wannan shiɗancin ne zai kaga mutum ana jawowa <laughs> ya fara karkata kai <laughs> wa ba'adu ha za'amu wasu kuma daga ciki suka riya cewa annahu yuradu li riyadatin nufusi ai rayuka ne ma ake ake rena ana riyadatin nufusi ana renan rai ne hmm? ka ishqi suwaril muharramati wa nazriha kamar begen Kar abubuwan da surori wasu su murdan su su ga yaro su ga yaro kyakkyawa matashi wanda bai da gemu al'amran shi kenan ba na faɗa muku a satin da ya wuce ba suka kirkiri hadisi annazuru ila alwajhi jamili ibadatun kaga wata fuska mai kyau ko ta mace ko ta yaro matashi kai ta kallansa to wai ibada ne wai riyadatun nufusi ake wa ba'du ha za'amu wasu kuma suka kirkira a ciki suke suke cewa annahu li kasrin nufusi ai wannan na karya musu zuciya wa tawadu'i kuma yana sa su yi tawadu'u ga Allah ne ka shahawatin libati kamar sha'awar kayayyaki suka haramta ma kansu suka ce ba za su sa su ba wa ghairi zalika mimma lam ta'ti bihi shari'a da makamantan waɗannan da abubuwan da shari'a ba ta zo da su ba wa ba'dahu yasuddu an zikrillah wasu abubuwan ma da suke yi wallahi suna hana ambatan Allah wa anis sala kuma suna hana sallah kalgina'i kaman waka sai ga mutum ya zo ya na a wajen da ake bandiri wai kuma yana yana yana kirga carbi yana jan carbi ana kida yana haka ana kida yana haka yana kirawa kuma sharrin bid'a irin wannan da can ana yin bandiri ne bandiri ake bugawa daga baya yanzu ba dujala a ce an wuce bandiri da piano da komai kayan kiɗa sosai irin na coci su ake amfani da su yanzu kuma wannan ya shafi duka ba wai matakin nan in ka ga ana yin abu a Najeriya kallo fa aka yi a talabijin dan Najeriya dan bid'a da wuya ya kirkiro abu hatta a bid'arsa sai dai ga an yi ya kwaikwaya to ga sunan wan nazr al muharram da kuma dubi zuwa ga abinda Allah bai yarda da shi ba wa shabahu bidhalika alladhina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban anan sun yi kama da waɗanda suka ɗauki addinin su a matsayin lahwan a matsayin wasa wa la'iban da kuma wargi Allahu suna cewa wasan wasan manya ko ibu kuma wasan yara haka wasu malamai suke fassarawa Allahu wasan manya wanda ake zama a yi kamar irin ka gaman manya sun zo na suna ludo ko suna caca pool kaga suna da manufa da suke yi amma manufa mara kyau su ko yara suna yin wasan su yanzu nan zai yi ginin shi ginin shi ginin shi gina katon gida ya ce gidan shugaban kasa ne yamma na yi kuma ya gama wasan ko sai ya rusa ya tashi ya tafiye shi ya rusa gidan shugaban kasa wani ma sai ce ɗakin Allah ya gina wannan ina jin wasu yara suka ce ɗakin Allah ne suka gina kuma suna nan ina kallon sai suka zo sai suka rusa ce ko Allah kai mu lokacin da za a rusa Ka'aba ne Allah shi kyauta suka rusa kayan su to kaga Allah ibu kenan to yin waɗanda suka dauki addinin su a matsayin wasa su ne Yahudawa Yahudawa illa muka'an wa عند tafi ana yi ana rawa ana أي addinin wasa kaga ita ce dai wancan إتشي ta al-Imam al-Qayyim al-ilmun Nafi'u. al'ilmun nafi to bayan malam ya gama bayani akan al'ilmu ghayrun nafi to yanzu kuma ga al'ilmun nafi wa alamatuhu ya ake gane ilimi mai amfani shi ce fal ilmun nafi'u min hadhihi al-ulumi kulliha ilimi mai amfani a cikin duka ilmoman nan gabaki daya nususil kitabi wa sunnati wa fahmu ma'aniha shine mutum ya kiyaye nassosin alqur'ani da sunna wa fahmu ma'aniha da kuma fahimtar ma'anonin su wanda Allah ya masa arziki da wannan to shine mai ilimi ya zama ya haddace ya kiyaye nassosin alqur'ani ya kiyaye ya haddace nassosin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya fahimce su to wannan shine Allah ya masa gamdakatar a cikin rayuwa shine ya samu ilmin na ilmi mai amfani wa taqayyudu fi zalika bil ma'suri an sahabati sannan kuma da takaituwa mutum ya makansa da baibayi da abin da aka samo daga sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'ihim da kuma tabi'an tabi'ansu fi ma'anil qur'ani wal hadith a cikin ma'anonin alqur'ani da hadisi shi yasa mutumin da ke karanta littafan magabata Allah ta'ala ya tsare zai tsare shi daga fadawa cikin irin wannan hayaniya mutum ya samu littafan magabata yana karantawa littafan magabata waɗanda suka rubuta hatta ga ƙanana nan fa babu wani abu da kake nema face magabata sun yi rubutu a kansa kuma daga waɗannan littafan ne za ka samu damar da almasail mustajidda sababbin mas'aloli da suke zuwa ga usul nan za ka iya kiyasi a rika fitar da hukunce-hukunce sababbi wa fi ma warada anhum min al-kalami fi masail al-halal wal haram sannan da ruko da abin da yazo daga gare su a cikin mas'alolin halal da haram wa zuhudi da zuhudu wa raqa'iqi da abubuwan da ake yi dan su tausasa zuciyar ba irin na sufaye ba wal ma'arif da kuma ilmoma wa ghairi zalika da makamancin wannan in mutum ya ruko da wannan to ya tsira wal ijtihadu ala tamyiz sahihi min saqimihi awwalan kaji kuma sannan da yin kokari wajen tantance waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba a cikin tashin farko kenan summa lishihadu ala alwuqufi ala ma'anihi wa tafahumihi thaniyan sannan ko mutum ya kokari domin ya tsayu akan ma'anoninsu da kuma fahimtar su shine mataki na biyu kaga tabbatar da inganci bayan an tabbatar da inganci sannan kuma istinbaɗin dalala wannan shine abin da zai tsiratar da mutum wa fi zalika liman aqila wannan akwai wadatuwa a cikinsa ga mutumin da ya hankali wa shagala liman wa shagala liman bil ilmi nafi liman liman aqal wa shagal wani شغلني shagala ne sai ya ولمن شغل بالعلم النافع غنى واشتغل <coughs> إيه. <coughs> وشغل <coughs> لمن بالعلم النافع ai larabcin ne ba zai yi ba ya za a fassara shi to ne kenan fassara mu ji to ne aniya shi dai uniya وشغل لمن بالعلم النافع عنية واشتغل sannan kuma a ciki akwai wa fi zalika kifayatun liman aqila sannan wa shughulun liman bil ilmin nafi uniya wa ishtaghala eh ba a cewa aniya wa shughulun sannan a cikin sa akwai shagalta eh liman bil ilmin nafi uniya ga wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi ya zama ya damu da ilimi mai amfani wa shtagala kuma ya shagalta da ilimin mai amfani ya rike shi ya fito ko wa fi zalika kifayatul liman aqila a cikin wannan bayanin da aka yi <clears throat> akwai wadata wadatuwa ga wanda ya hankali sannan wa shugulun sannan akwai abin yi aikin yi liman bil ilmin nafi'i uniya ga wanda ya kasance ya damu da ilimi mai amfani wa ishtaghala kuma ya shagalta da shi kaga shugul sannan kuma ishtagal ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه سنن ومن وقف على هذا دون ديت أي أكن ون وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل kuma sannan ya tsarkake nufinsa ga Allah maɗaukakin sarki wasta'ana alaihi kuma ya nemi taimakon Allah akan wannan to a anahu Allah zai taimake shi wa hadahu kuma Allah zai shiryatar da shi waffaqahu kuma Allah zai tatar da shi wa saddadahu kuma Allah zai bashi seti wa fahamahu Allah madaukakin sarki zai fahimtar da shi wa alhamahu kuma Allah zai masa ilhama al ilhamu fawqa al fahmi bayan ka fahimta kuma sai Allah kumsa maka ƙarin fahimta to shi ne ake ce masa ilha har ya zama kana fahimtar abin da sauran mutane ba za su fahimta ba za ka yi istinbatin abin da mutane ba za su iya istinbati ba za ka kowane zamani Allah na zaben irin waɗannan mutanen da za ka gan su fahimta su ta sauran mutane in suka yi maka wani batsi dole kwakwalwa ka ta buga wahina idin يسمع له هذا العلم ثمرته الخاصة به وهي خشية الله أولا اللوكة شني إلمي مي أمباني زي ترم مسد أمر مري وان ديكي أنت دشي شيني مي خشية الله تعالى وران الله مدوكة شنشت كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa lallai waɗanda suke jin tsoronsa a cikin bayansa su ne masana su ne malamai al'imamu ibn rajab yana da littafi akan sharhin wannan aya ya rubuta littafi akai akai faɗin tafsiru ƙaunin lahi ta'ala innama ya Allah min ibadihi ulama yana da littafi akan wannan so daga abinda ilimi ke gadarwa babba shine khashiyatullah qala ibn mas'ud wa ghayruhu an ruwaito sayyidina abdullahi dan mas'ud da sa suna cewa kamar yadda al-imam al-mubarak ya fitar a cikin littafin sa az-zuhud al-imam ahmad shi ma fitar a cikin az-zuhud sannan al-imam at-tabarani ya ruwaito a cikin al-kabir sayyidina abdullahi ibn mas'ud ya ce kafa bi khashiyatillahi ilman ya isa tsoron Allah ya zama shine ilimi wa kafa bil iqtirar billahi jahlan sannan ruduwa game da Allah mutum ya gani ya rika ganin shi ya isa auren Allah to ya isa wannan ya zama mutum jahilci وقال بعض السلف ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية ɗaya daga cikin magabata yana cewa laisa ilmu bi kasratin riwaya ba ilimi bane yawan riwaya yawan hadda a ce ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace kaza walakin na ilman khashiyatu sai dai ilimi shine tsoron Allah ilimin da mutum ya zama iya mai amfani ko da bai zama yana da haddar abubuwa da yawa ba amma kuma ya gadon masa da tsoron Allah to wannan shine ake ce masa ilimi mai amfani wa qala ba'dhum man khashiya Allah fa huwa alimun wa man asafu fa huwa jahilun ɗaya daga cikin magabata kuma yake cewa duk wanda ya ji tsoron Allah to shine mai ilimi wa man asahu fa huwa jahil wanda ko da ilimin ya saba ma Allah to ya zama jahili wa kalamuhum fi hadha al ma'ana kathirun jiddan maganganun su a cikin wannan ma'anar wallahi tana da yawa mai yawa akwai yawa sosai in mutum ya koma wancan littafin nasa tafsirin wannan aya ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama to ya tattaro dan littafin yafi wannan girma akan innama yakhsha Allah min ibadihin ulama ya rubuta littafin to yi bayanai masu yawa yayi nuqul da yawa daga salaf sahabbai tabi'ai atba'u tabi'i maganganu masu fa'ida a game da khashiyatullahi ta'ala Allah ya sa mu zama cin ahlul khashiyati وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويجي تبايع. نعم وعليكم وكفى بالاقترار بالله جهلا يا إساء ruduwa game da Allah mutum ya rika jin shi ya isa ai su bayan Allah to ya isa mu ya zama ya isa wurin Allah kan yi mana yana ga nayi su kawai aljannan nan ma dole ne su shige ta eh? haka wani ya faɗa ya ce ah, aljannan nan dai ba ta Allah ba ce sai sai mun shige ta ko ma yaya ne ya zama magaruri bayan Allah na gari manya-manya suna jin tsoron haɗuwarsu da Allah to ya zama mutum ya yi makanshi wannan ka ta taɓa cewa wa alaikun man gane bai je yi eh, mana to ba shi ya waje ba a kai shi ce da istita'a mutum bai je hajji ba sai ya biya ma iyayensa shi ya fara biya ma kansa ka gane shi ne yanzu ya samu istita'a ya fara biya mai kansa sannan sai ya biya mai ko ba ina jin kai iskin batsi ne a cikin faɗin mu da muka ce la isa rafi ko to yabda'u bi nafsihi ya fara biya makansa in ya biya makansa ya je to wata shekara <coughs> in yana da halin ya biya ga baki dai su ranka ya ce ya biya in kuma halin mutum ɗaya ke da shi to ya biya makanshi na hmm. isa rafi hmm. <laughs> ba ko ba ka bane ta to shekul samun taimiyya kenan hmm? to wannan tunani ne ai su Allah bai kira su ba shi Allah ya kira Allah ce liman istata ilaihi sabila in sun rasu sai ya musu ai zai iya musu ko shi amma shi shi ne yake da hali yanzu shi ya samu istita'a saboda haka ya biya ma shi ya tafi na'am na cewa wannan ƙarfin imani ne wajibi ne ya faɗa kyautatawa ne aka ce yi kyautatawa aka ce sau da aka tunda kyautatawa ce bari ya fara da shi magana ƙarfin imani 'ya' ba ita bace ai hukuncin shari'a shari'a ce ta ce a kyautata ma makwabci sai ya kafa hujja da hadisi a usulance usulul ya yi amfani da shi ya ce manzan Allah sa salama yusina bil biljar. wannan alif da lam lil istigraq ne ai kullu jar makwabcin da kuma ke kusa da su ba yahude ne ya ce a fara da shi a fara kai masu tun da makwabcinsa ne su daga shari'ar musulunci shi ta ce a kyautata ma makwabci sannan ai mun karanta a baya duk da baya cikin littafin nan amma mun ambata cewa akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai makwabci mai hakki biyu akwai makwabci mai hakki ɗaya makwabci mai hakki ɗaya shine makwabcin da ya kasance ba musulmi ba kuma ba a da alaƙa ta jini da shi makwabci mai hakki biyu shine makwabci musulmi kuma ana da alaka da shi ta jini makwabci mai hakki uku shine makwabci musulmi makwabci kuma ana da alaƙa ta jini da shi wancan na tsakiyar mai biyu musulmi ba a da alaka ta jini da shi mai haƙƙi uku shine wanda ke da makwabtaka da alaka ta jini sannan kuma ga islama dukkaninsu an ce a kyautata musu sannan na biyu a cikin fa'idan wannan kyautata ma makwabci wanda ba musulmi mana jawo shi ya shiga musulunci ma damar Allah maɗaukacin sarki haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa umarni ne na Allah وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه استجارك فأجره استجارك يعني مكتريش كباش كارية استجارك طلب أن يكون جارا لك طلب أن يكون بجوارك إنا سنة زم موقف شنك تو فأجره جاوره كباش مقبتك هو كباش ba hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah ta Alƙur'ani da hadisi thumma ablighu ma'amanahu sannan ka iska kai masa matuƙa wajen bashi amanarsa ka bashi amana kada ka zo ka ce akwai a gidana akwai wani kafiri ku zo ku kashe shi san da ya nemi ka bashi kariya to ka ba shi. kai ta masa wa'azi sai ai sa'a ya musulunta to sawa. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun karanta ko a cikin nan ma ba a wani waje ba ya je gaida ba yahudi ko makwabcinsa ya yahudi har ya ce alhamdulillah lazi a taƙa bi raƙabatan minan nar to duk wannan ba ba magana wai imani ba ce a magana ce ta shari'a ta ce haka za a yi sadaka a yi a ba makwabci ko da ba musulmi ba ne a kyautata masa a ba shi hakkinsa shi ke in Allah ta'ala ya kaddare shi da zai ji maganar Allah musulunta shi ke in kuma Allah bai kaddara masa ba Allah kalli an dai nuna masa mahashinul islam ya san cewa daidai gwagwado musulunci ya kyautata masa ba a duwa wani a sallar jana'iza bai tabbata ba a sunna salatu janaza ba a mata du'a ulis shitta abinda ake kai ana tawizi ai basmala sai a ci gaba da karanta fatiha ita kuma sura malamai sun yi sabani akan karanta ta al-shekul albani a cikin akamul jana'iz ya ce ana yi amma malamai sun ce hadisin da ya kafa hujja da shi shi ya hassana hadisin amma hadisi ne da la ya tahassan ba zai zama hasan ba hadisi ne da'ifi so da aula a cikin sallar jana'iza mutum ba zai karanta sura ba mun gane shekul albani ya kafa hujja da hadisi a cikin ahkamu jana'iz cewa hadisi ne hasan hukuncin da ya masa kenan amma wasu malaman hadisi hatta waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin kama a shek musafa bin abdullahi al'adawi sun tabbatar da hadisi ne da bai inganta ba sau da haka ba za a karanta sura ba a karatun sallar jana'iza in aka karanta fatiha shi ke in kuma mutum ya ɗauki cewa ya ɗauki mazhaba albani cewa hadisin hadisi ne hasan to la ba za ka zarge shi ba ko saboda ya dogara da wani malami ne hmm. ban ji ba Mm. Mm. to ya kwaikwayi al-imamu al tirmidhi ne sai ka dauki tafsirat da malamai suka ba kaulin al-imamu tirmidhi idan ce hadisin hasanin sahihu ai lahu isnadani ahaduhuma sahihun wal akharu hasan ko ahaduhuma hasanun wal akharu sahihu. ko kuma in yace sahihun hasanun sahihun huwa hasanun lakin qad tubi'a fa yakunu sahihan min wajhi duk nan fassarori ne da malamai suka ba alimamu imam Tirmidhi ko to hmm. ah, ba wani fifiko ba wani fifiko duk wadda nau'o'i ake son a yi shekul samun tamiya ya ce ma bid'a ne ka rike kwara daya su duk abin da ya zo da sigogi da yawa to abin da ake bukata yau kai wancan gobe kai wancan sau daga wata rana idan ka zo za ka yi sallar kai wajahatu wajihiya wata sallar idan ka zo za ka yi ka yi bai ba'id baini wa baina yaya idan ka zo za ka yi wata ka yi allahumma rabba jibra'ila duk da cewa akwai hadisan da suka zo cewa annabi sallama ya fi yin wannan a sallar dare sannan wani zubin ka zo ka yi subhanaka allahumma to da ka je ka dinga dauka yau kai waccan gobe kai waccan a cikin haka akwai fa'ida ta haddace su duka mutum zai haddace su duka ya saba da su a ciki akwai fa'ida ta kowace da saƙon da take isarwa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هذا توحيدي kake tabbatarwa amma idan ka zo Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata baina al-mashriq wal to istighfari kake neman gafara kake wannan istighfarin ku wajibi ne mutum ya rika yin sa muna cikin yanayi na neman istighfar dole mutum ya yawaita istighfar da manzon sun ya ce astaghfirullah fi yawmi akthara min 70 marra to mu sai mi ma akthara min 100 marra alfi marra kai saboda mu ne muke cikin zanubin ko da yaushe akwai wani hadisi da ifi ko amma yusta anasu bihi malaman hadisi sukan kawo irin waɗannan hadisan a fada'ilul a'mal hadisin al-imam al-bazzar ya ruwaito shi da isnadi amma da'ifi yake cewa la asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra duk mutumin da ke istighfari to ba za a ce musirri bane shi walan yusirru ala ma fa'alu mai istighfari ba a ɗaukar su a matsayin musirri ko da ya maimaita zunubi a rana su saba'in in dai yana istighfari to ana fatan ba za a lissafa cikin almusirruna ba amma na faɗa muku cewa isnadin hadisin da'ifi amma da'ifancin sa ba mai tsanani ba ne can can can so da ka yusta anasu bihi to kai wannan dai yana nuna muhimmancin istighfari so da ka mutum ya wannan sannan subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka kaga wannan kuma tasbihi take ma Allah da girmama shi sannan sannan idan mutun yazo yayi ya allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfila wa mika'il wa israfila fatir as-samawati wal-ardi alim al-ghaybi wa shahada anta tahkumu bayna ibadika أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قاعد ونن طلب الهداية قتشي to ka kowace yau kai waccan gobe kai waccan shi ka haddace su sannan ba za a manta su ba da za a ji wata rana duk da zai ba a bayyana ake yi ba da wani zai ce aini waccan nake to kai ba zai zama maka bako ba ka san dukkanin su ya inganta a yi dukkanin su sun inganta a yi so daga babu wata damu so daga wannan shine malamai suke ce mishi ikhtilafu tanawwu'i ana son sa yau yi wancan gobe kuma yi wancan shikenan mutum ya kubuta na'am kai ne na ƙarshe hmm. yana bayan la'asar yana cin azkar da ake yi bayan asuba da kuma bayan la'asar yi <coughs> azkar din duk suna da yawa duk a lokacin ya kamata ka zauna ka yi su shi yasa manzo sama yake da wata ta'ada idan aka yi sallah asbahi baya fita daga masallaci sai rana ta fito idan kuma rana ta fito to sai ya tashi sai ya raka'a biyu sannan ya fita daga masallaci to kaga wannan zaman da manzo sama yake shine yake a ada'in waɗannan azkar din zai yi su ga sunan da yawa mutum ya zauna ya yi su ila rayuwa ta zama irin yanayin yadda abubuwa suke mubasharatan za da an gama sallah azbai za a yi karatu sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi sai ka ɗibi waɗanda za ka iya yi misali mutum ya yi bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un su uku yayi a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq su uku yayi sayyidul istighfar ni hasbiya Allah la ilaha illa huwa alayhi حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سو بقي سننكما يزوي أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له hamdu wa ala kulli shay'in qadir ko su daya kaga wannan wanda mutum zai iya ada'in sa a wannan lokacin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur shi ma yayi so daya sannan ya zo ya Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma sun awhati wa amin rawati wa hafizni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an ughtala min ta'ati ka koda waɗannan ka wadata da su shikenan musamman waɗannan dai bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil amri la tusamman zan sama ya ambaci fa'idarsa sosai ya faɗi fa'idarsa sosai cewa in mutum ya faɗa da safe to za a tsare shi ba sharrin da zai same shi har zuwa yammaci sannan da yammaci kuma ya take yi shi kuma za a ba shi kariya har asuba wanda ya ruwaito hadisin Abban ibn Usman ibn Affan shi ya karantar da almajiransa shi tabi'i ne yana karantar da sahabbansa almajiransa tuba'u tabi'in kamar da al ya ruwaito a lokacin yana kwance wa qad asabahu al-falaj a daidai lokacin ya samu shanyewar jiki ya karantar da su wannan hadisin sai ɗaya daga cikin almajiransa sai yake cewa a'a to alga ta malam kai ya aka yi haka kai ya aka yi haka gashi kana karantar da mu wannan hadisin kuma ka ce annabi sallallahu ya ce lan yadurruhu shay'un hatta yumsiya wa idza qala hahina yumsi lan yadurruhu shay'un hatta yusbiha to kai ya akai haka ga kai yanzu shirta mafluja ko aflaja sai sagidu abban yake cewa na rantse muku da Allah da ya halicce ni a ranar da wannan abin ya same ni ban yi wannan addu'a ba sai da aka mantar da ni ce ranar da wannan abin ya same shi da safe to sai da aka mantar da shi wannan addu'ar bai yi ta ba sannan sai wannan abin ya same shi da ya ƙabi Allahu amran kana maqula to ka gani ke yanzu daga irin waɗannan kada mutum ya rika sakaci da su su ne magunguna na rayuwa da mutum ya kamata kullum ya tsare baya bukatar wani ya ci kuɗin shi ya ce wani zai mishi addu'a duk mutanenmu da sun gane waɗannan abubuwan da shi ke sannan kaga akwai istighfari kafa ɗari akwai tasbihi kafa ɗari sannan akwai la ilaha illallah kafa ɗari duk waɗannan sannan salatin manzali sama kafa goma duk waɗannan suna cin azkaru sabahi wal mata' mutum ya yi su sannan ga ayatul kursi sannan ga kulhuwa da falaki da nasi duk mutum saboda ka sai mutum ya ɗiba wanda zai iya yi Ya yi in kuma Allah ta'ala ya bashi dama ba yi da wani abu da yake bayan sallah asubahi da bayan sallar la'asar to lizumta ma kansa wannan kullum ya riƙa yi ne lazumin ka ai akwai wani lazimi kuma da wani zai baka da ya wuce wannan baka da wani lazimi da ya wuce wannan haza huwa lazimuka ai lazimuka al-yawmiyyu shike to sai da istighfar na ciki kuma shi kafa ɗaya ne da yamma da kuma asuba Allah shi taimake mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah